sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai yakan dada dama wata ran mutum kai ga ke dada dama o dan adam mai wuyan gane hali o o bil adam mai wuyan gane hali sha'anan mutum rani lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan bani haushi wata ran mutum to ikan da da damun an yi ruwa ka ce an ruwa in anyi sanyi ku ce an sanyi in an yi rana ku ce an rana in an yi zafi ku ce an zafi oh, adam mai wuyan gane hali ya gane hali in ka yi keke ite ka yi keke in ka yi babur ite ka yi babur in ka yi moto ite ka yi moto in ka yi gida ite ka yi gida in ka yi gida ite ka yi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam bai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali ike kayi wando in kayi hula ike kayi hula in kayi riga ike kayi riga in kayi aure ike kayi aure in kaki aure ike kaki aure mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka Allah da dan adam da ka gane shine kawai jannat ke iyan ma dan adam mai wuyan gane hali haba bil adam mai wuyan gane hali kai ka gan shi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san cikin zuciyarsa obi adam mai yan gane wanga ai da ahu babu riga ta girki jiki nai ka ce wani ai ina da talauci yaya kayi hakka san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali Oh, adam mai gane hali mai munan namar gashashen mutum mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali duban gida har da dani ka gane su zan adam mai wuya gane hali in an yi rana ita an yi rana in an yi sanyi ita an yi sanyi in an yi ruwa ita an yi ruwa Allah na ɗan adam da ya ka gane shi ne da. mai wuyan gane hali haba bil adam mai wuyan gane hali wata nan mutum shi yake nuna nama wata nan mutum kai kake nuna nama wata nan mutum shi yake taimaka ma bil adam jama'a salamu alaikum barkamu da asuba na sayin na barka da asuba da fata an tashi lafiya. Barka ka dai malama Grace da fatan an waye garin yau asabar lafiya. Lafiya limi shekaran jiya aka yi muhawara ta karshe a zaben Amurka. ai gaskiya an yi muhawara ta karshe kuma abinda amurkawa suka so su gani ne suka gani wato kusan za a ce ta bambanta da dukkan ma waɗanda suka gabata a can baya da alama dai gaskiya dukkan 'yan takarar sun karbi shawarwarin magoya bayan su don an yi abin cikin tsanaki kamar da yadda ya kamata ko kuma kamar yadda doka ta tanada ana batun kuma cewa a yau dinnan da muke wannan magana sama da amurkawa miliyan 47 suka riga suka kada kuri'a kafin ranar wannan zaɓe. Kinga kuma wani tsari shi ma wanda ya bambanta da sauran kasashe a ah, Malama Grace. inda kusan makonni uku ko hudu ma kamin zaɓe a tuni da mutane suka abin nan kuma kin san ban sani ba amma dai wato wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba da mamaki ga ƙasar amurka shine yadda mutum zai jefa ƙuri'a shi ta hanyar gidan waya wanda mafi akasari mm. kin san duk abin da ake yi kenan wanda ina ganin ba dukkan ƙasashen duniya suke irin waɗannan eh, ko ni ta wannan hanyar na kaɗa ƙuri'a ta To, to kin gani. kuma bayan da kai za ka iya rajista ta hanyar intanet za a aiko maka da imel cewa kuri'a ka ta iso. to Kana kuma za a baka lambar yadda za ka ringa dim ka ga ina kuri'a nan taka da ka kada ina take a wani matsayi take yau. To, to kin gani. Ta shiga wani ofis ta kai wani matsayi. To, to kin gani. kin ga an yi tsari kenan ta yadda dai a gaskiya sai dai idan mutum dai bai niyan jefa ƙuri'a ba haka sai dai haka eh, eh, eh kana ana bayyana cewa bana ma abin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar mutane su kada ƙuri'a ta wannan hanya shine wannan gudun wannan cuta ta corona ɗauka matakan ba da tazara din nan shi yasa eh. da dama suka gwammace gara su kada ta su jefa ƙuri'a nan a gida ba tare da sun kusanci jama'a ba eh ko bayan haka malama grace da alama wannan zaben ina ganin yana ɗaya daga cikin zaɓukan da suka fi kowanne fafatawa a tarihin amurka kasancewar mm. yanzu haka ana gani ana hasashe masana suna hasashen cewa wannan zaben kusan zai kafa tarihi sosai na fitowar ɗimbin jama'a wanda ba sabon ba irin haka nan a ko da wani lokaci kin ga wannan zai sa kila a cewa wannan zai shiga cikin jerin zaɓukan da aka yi amurka mafi wato fafata Tawa sosai tsakanin 'yan takara biyu haka ne haka yake muna fatan allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya Amin sun amin muna kuma addu'a Allah ya maido da zaman lafiya kasashen mu musamman mm. a Najeriya inda ake fama da wannan zanga-zanga Allah ya sa a bayan wannan lamari lafiya. Lalle gaskiya malama garsa kasan mu tana bukatar addu'a sosai saboda tana cikin wani yanayi za a ce sai dai addu'a. Mm. Allah mm. ya yi mana sauki kamar yadda kika ce kuma Allah ya sa mu ga karshen waɗannan abubuwan kuma Allah ya haɗa kan al'ummar mu kuma Allah ya ba mu ci gaban kasar mu baki ɗaya. Amin amin sun amin. 'yan masa bayan rigima kuma 'yan kamasho bayan oh ha'ilaha <laughs> illallahu ɗan kamasho a rage rigima ba ka da mato. da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kamasho manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba kama daban yan daɗi kama daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho shau mun cinye kuɗin kamasho mai meye mun cinye kuɗin kama eh, eh, ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> ɗan kamashe mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka ma sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi oh dan ka mashi gugun ba dan ka mashi bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai dan ka mashi a rage rigima kun ɗebe riban mato oh kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai karfin tukin mota komai ni na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da hina me shi. Kai yan kama shau bayan Allah ba abin da hina me ku. Kun yi shiru a tasha ba abin da hina me ku. Da an gano mota waccan mota ta ce. Ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba au Dan ba shi rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku babu abin da ya dame ka To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Shelly Fukuma kanwar zane Fukuma domin samun karuwar ɗa namiji da ta samu suna karatu a ƙasar Canada. To Allah ya raya saurayi ya kuma eh, sa ya zama mummuni mai tsoron Allah. To amin malama Muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Usman ɗan Fulani mararraba wuri da mai ɗakinsa Ladi domin ƙaruwar ya mace da aka samu ranar Litinin wadda za a raɗa wa suna ranar Litinin ɗinnan mai zuwa Allah raya lantana ya ƙarawa malama ladi lafiya da karfin jiki Allah kuma ba baban bebi karfin yin cefane da kula da iyali. To amin malama Grace. Wannan karan labari kawai muka bayar na sanyi bili da haka eh, gaishe-gaishe ne za mu miƙa ga waɗanda suka yi tsokaci a dandalinmu na sada zumunta kamar yadda muka saba bari mu fara da wannan gaisuwa daga abubakar rufa'i sifotepe na can daga jamhuriyar nijar yake allah ya sa tefe aka wannan gari yake hmm. abubakar rufa ya ce antigres da na sanyina <laughs> na zo hmm. da yana cewa wai ku rage dariya to ku gaya muci <laughs> da zabarbanci ya rubuto ku gaya muci eh. wannan ciri eh. <laughs> ku gaya muci wannan ciri idan har babu dariya To gabar miya ce ba giciri <laughs> ba magi. <laughs> To wato eh, wato malama Aisha ya yi kusan zama da shi ma dai wannan dan jamhuriyar Nijar ne a Abdul Muhammad Dumjiya daga da magaranta jihar Nijar ya ce ni gaskiya a kullum na karkaɗe kunnuwa na kai tsaye ku nake jira domin ina cika ciki na da dariya domin ni na da tabbacin cewa <laughs> dariya ai tafi bakin ciki ato sai baba gana alhaji nuciya wace kale ce Ni gaskiya ina matukar jin daɗin wannan shirin na abar ya huce kuma muna gayyata duk wani mai ɗauke da cutar hawan jini <laughs> ko kuma mai damuwa. Rika sauraron wannan insha Allahu <laughs> cutar za ta warke domin kuwa akwai nishaɗi a ciki. Malala malama gare haka kuma muna mika gaisuwar a bar ya huce zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gurusuma da Masak wanda shi ma yayi nashi a cikin ma har ya ce Grace yau ma kamar kullum ina tare da ku kuma na sami maganin cutar hawan jini ke ji abin da shi ya faɗa eh. Sai wannan da ta fito daga Bashar kansila mai tunkuya dirin. Mm. daga jihar kebin Najeriya ya ce gaskiya yana jijina masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce da fatan duk kuna cikin koshin lafiya amin sai mika gaisuwar a bari ya huce ga Yusuf Sani da Sale Muhammad Sale da Mare da Muhammadu Nura Abubakar Salifu daga jihar maradin jamhuriyar Nijar sai kuma babawo mato mai addu'a daga karamar hukumar mai addu'a jihar Katsina gaisuwar a bari ya huce zuwa alhaji mele yusufari jihar yobin nigeria sai anas mohammed warawara baban bilal daga jihar zamfara da mustapha aliyu dutsen ma sai kuma abdul mohammed dumjiya nijar da fatar an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace bari kuma mu miƙa sako zuwa ga wato sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga waɗannan masu sauraron mu waɗanda su ma suna cikin waɗanda suka aiko mana sako a wannan makon wato Amadu Basha Mashina da Sadi MD dan Hausa Baturiya da Sade Sa'idu Daura da Ibrahim Dole Mashina. da kuma ibrahim da kuma musamman wato gambo babauro wanda daga jihar yobe wanda ya ce a gaskiya biyo ya hausa muna jin daɗin wannan shirin naku na abar ya huce allah ya kara jagora amin sumu amin sai comrade abubakar salisu arikime daga garin potoscom jihar yobe sai jibrila hassan sai kaka alhaji bukar gursuma da sade sa'idu daura gaisuwar a bari ya huce zuwa ga gambo baba jihar yoben najeriya da fatar an tashi lafiya to sai kuma wato injiniya jamil abubakar tola mun ga sakonka wanda ya ce kai tsaye daga jihar adamawa muna jin daɗin ku sai kuma mamuda mai sai da magani garbace da wanda shi ma ya ce muna tare da ku a cikin shirin sannan musa malam indu daga Kazawai a jamhuriyar Nijar ce ba shakka muna tare da ku. Sai dan uwansa Abdul Muhammad Dumjiya Nijar ta da fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya da farin ciki da kuma walwala. To mun gode da gaisuwa bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga biliyamu nijamo Walijo da Jerry Joel Tika da Suleiman amadu sai Idi Ibrahim Filinge jamhuriyar niger Daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Daniel Yakubu wanda ya ce Allah ya saka da albarka daga birnin makurdi jihar Benue. To mana godiya kwarai da gaske wato shi ma wannan da kika ambata Bilaminu Jamu Walijo ce na ga a sakon shi wata dariya ya bushe da ita yace ina gaishe da anti Grace da na sanyi na da fatan ku tashi lafiya. <laughs> To mun gode kwarai da gaske. To muna godiya sosai. To da sanyi na masu iya magana suka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja birki nan waɗannan gaishe-gaishe. sai kuma mako mai zuwa kamar yadda muka ce za ku iya garzayawa yanzu haka bayan kun kammala jin wannan shiri zuwa mu na sada zumunta domin yin muhawara akan wannan kacici-kacici da za mu gabatar a wannan shirin yau. Eh kwarai da gaske malama Grace. Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni ke faɗa ba da ni ke faɗa haka da sai ku karyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za a je kwana a ɗaki guda ya kan a gefe guda ya kan a kayan ka raunu ɓalle to yan gare ya waye ta nan da ka danganta ku daidai. ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a cewa na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali to ma idan ka zo ta nan da ka danganta kanku daidai. ba ku misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo. ba ku misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin yan za ka dai zuba sai ka ji daidai farin su daidai. akwai ka gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka da ake gama ga mahaukaci sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutakar in yana da hali in wana idan ka duba ta nan daga nan ta kanku dai daidai kai mai akwai ga gane in ba ka dan misali shi Allah huwal ladina bai aike da duk gidanka bai aike da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwal ladina bai aike da babu dinsa sai dai da zuciya ta yi shin mala idan ka duba ta nan da don don ka kan daidai Allah huwal ladina don ka gane in ba ku ɗan misali komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali ranar komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai a ciki za a nan da ka. Lami guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a ciki za a turbuta ka. Haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai ciki za a nan da shi. Nami guda akan tona ka tuna ba a tona goma don wai ba bai da komai don malam idan ka duba ta nan ka danganta kan ku daidai kai mai akwai ka gane in muddin tana da shi ne in muddin tana da shi ne burin ka shirya khairi kai taimakon da kowa ka taimaka wa kowa ta agaza wa kowa ta kyautata wa kowa ran komuwa ga Allah wallahi ka ji daɗi bayan ka san ji daɗi in middin kana da shi ne burinka dai a bata ba ka taimako ga kowa burinka cin mutunci ko ka cin amana malam akon a tashi gidaje game da mata sannan gami da mota ya'ya su zo su kare mata su zo su kare mota su zo su kare kaga ran kuma ga Allah kai ma ta zo ka kare ga ranan da kai da babu daga wallahi babu banban Allahu huwa alladhina Allah ya yi larabawa ya yi ingilishi ya yi mutan amerika ya yi indiyawa Allah ko Allah zai na yi haka domin mu gane juna. In ba ku ɗan misali yake Allah ko Allah zai na Allah ku ya yi gana. Ya yi a ai ya yi Najeriya mu ma ba shi duk ke wani bai jan batun waɗansu Allah ko Allah zai na yi haka domin mu gane juna. ai akwai da babu daga dangantakar ku daidai Allah ake ke faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ayyata ne To yau kacici-kacicin namu labari ne da muka samu daga hannun Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawan Najeriya. Hmm. Wato, <laughs> abokin yan nefa kinna saman lokacin da ya rubuta an ɗauke musu wuta ne aka kawo ina jin sai ta tuna mashi da wannan labarin <laughs> eh. <laughs> labarin wani mahaukaci ne eh. ya bari ya ce wai wani mahaukaci ne ya shiga kasuwa to mutane sun shiga ana kasu ana cin kasuwa hmm. sai kawai waɗansu suka ga wani mahaukaci a guje ya wuce su da gudu Mm. yana ta cilla gudu to suka duba suka duba su ga menene mahaukacin ne yake gudu tsaya ku gani da suka ga haka sai su ma suka ce da wa aka hada musu ma suka ranta ta kai suka wurin ma baya <laughs> eh a gudu yana gudu suna gudu yana gudu suna gudu eh. suka gudu suka shiga suka gaji sharaf suna gudu suna duba ba su ga me ke bin su ba su ga kowa na bin su ba eh. sai can mahaukaci shi baya gaji da gudu yana tsaya yana ta haki yana ta haki sai su ma suka tsaya suka ce wai wai me me ya faru eh, menene ya faru su ba su sa ashe mahaukaci bane <laughs> suka ce <laughs> suka ce wai kai yalla ba me ya faru ne sai ya ce masa wai wai ai ma'aikatan nefa ne ya gani sun nufo kasuwa shi da wai ya fara gudu waya ɗauke musu hankali saboda kansu da sai ya kira <laughs> wuta wuta <laughs> da ba wannan wane ne ya fi hauka a gaskiya su su dan shi dan shi ma shi shi tababbe ne su ne suka fi su ne suka fi <laughs> kawai daga nan mutum na gudu sai shi da har da bara ba gare shi wai shi ba mm. ɗauke masa hankali yake so ya yi kar su je su yayyanke wa mutane wuta a kasuwa. Eh, eh to shi tunani yayi wai taimakon mutane ne su kuma waɗannan ba ba ba su san hawa ba su san kawai sun ga mutum na gudu kawai suka fi. <laughs> Wani Aminu Adamu, muna godiya da wannan labarin za a iya shafin mu na sada zumunta Facebook domin yin muhawara wai a tsakanin mahaukacin nan <laughs> na wa'annan mutane wane ne ma ya mahauka. Masu gudun wasu gudun mai gudu. Eh gaskiya sai a hanzarta <laughs> domin a aiko mana ra'ayi a shafin muna wato shafukan mu na yanar gizo da kuma na sada zumunta. To yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi moton ga mata sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake ke sallama da ku. sa sanan wani ba da ke so, ku Allah na ƙaunar ku. junanku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa in ga da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi ya naka abinsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa na ke kuma ikon nasa ko Allah kake iko shin malam in ka gane abun da bara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka wala kiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe